وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا الفوائد وعلى هذا إذا ما كانوا كيوانا نعم، هذا تعيد هذا فالقواعد والضوابط kaga ainihin ka'idoji da kuma dokoki lafi usulul fiqh wanda malamai na usulul fiqh suka tabbatar da shi islami eh musulunci na'am fi turuqil dilalat al-alfaz game da hanyoyin dilala na lafuzza abubuwan da lafuzza ke nuni gare shi al-ma'ani eh dilalat al-alfaz al-ma'ani nunin lafuzza akan ma'anoni bima yufidu al-umum min al-siyam da kuma abubuwan da ke fa'idantar da umum daga cikin siga sigogin da ke nuni akan umumi وفي ما يدل على على العام والمطلق da kuma abin da yake nuni akan umum da kuma wato am da kuma mutlaq al-mushtarak da kuma abubuwan da aka yi tarayya akan su ma da kuma abubuwan da ke karban tawili ma la yahtamil tawil da abin da baya karban tawili wa fi anna al-ibarata min kuma a cikin lafazin akwai lafazin da kawai nassi ne shi baya karban tawili akwai lafazin da za a iya tawilin shi in ka fassara shi nan wani zai iya fassara shi da wata fassara to irin wannan lafazin wanda yake da fuskoki ana cewa ya kabalu tawil an gane ko to duk gaba daya daga cikin dilalatul alfaz akwai ma ya kabalu tawil akwai wanda baya karban tawil na'am na'am wa fi anna li ibarata bi umum al-lafz a cikin cewa kuma wato abin lura da umumi na lafazi ne la da khususi sabab ba khususi sabab ba mun gani kuma a ce wa ma atakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi abin da ya hana kuka hannu kaga zahiri wannan ya zo makarajuhu makarajul umum amdu duk abin da ya zo ku da shi wa madan nan an gane ma ce motula tana nuni akan duk abin da ya zo ku da shi ku rike shi kun gane kama me dalilin saukar da ayan kan rikici kan ganima ko wato maganan ganima ne aka ake rikici wasu na ganin cewa wato abin da aka bayar an ba nan ba a ba nan ba wayannan nasu yayi wa'in nan nasu yayi yawa sai Allah ce to abinda wannan manzo ya zo muku da shi na ganima ku rike shi abinda ya hana ku ku hannu in manzon Allah ya ba ku ganima ku karba kaga ba misali muka duba ansar su ma ai akwai sanda manzon Allah an je an dawo daga yaki ba sai manzon Allah ya ba da ganima ga wasu sabbin musulunta su wannan sabbin musulunta an ba su ganima sai annabi ya hana ansar wanda su ansar su ka dade suna gwagwarmaya ga musulunci su suka ɗauko manzan Allah daga maka zuwa madina suka ba da jininsu suka ba da dukiyarsu suka ba da mutuncinsu wajen ganin musulunci ya ci gaba sai gashi manzan Allah ya raba ganima bai ba su ba sai suka yi fushi suna cewa ya za a yi manzan Allah ya hana mu ya zo ya ba sabon musulunta ya kaza ya kaza ya kaza kuma irin wannan annabi ya kira su ya kwanta musu da hankali ya gaya musu dalilin da ya sa ya yi haka suka gamsu an fahimci wannan to kaga an ka duba irin wannan za ga an saukar da ayan da yana magana kan ganima amma kuma yanzu ya shafi komai kowane irin abu manzo Allah ya ba ko ba ganima bane ka amsa abinda manzo Allah ya hana ka ka hannu ya san hikiman da yasa ya hana mai sa da aka wanda Allah malamai kan da aya yana ba ka duba sababin gida. eh ba lai ba ka duba sababin suna cewa al-ibra bi umumin nas la bi khusus sabab abin lura ana lura da umumin nas ne ba wai lura da kusutu sabon ba da irin hadisin a ayan nan na haula bintu ba. na karsa bi Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga an saukar da wannan aya ga haula bintu salama da mijinta ya mata zihari ko to ta samu manzo Allah ta ya rasulullah a yau za a rinka zaluntar mata an dade ana zaluntar mata ana shiga cikin haƙƙin su yace menene ya rasulullah mijina ya mun zihari menene hukuncin musulunci wani adalci musulunci zai mana yake cewa ki dakata har sai Allah ya yanke hukuncinsa kace ya rasulullah haka zamu ci gaba da jira tun tun a jahiliya muke wannan wahala mu mata yanzu haka zamu ci ki dakata Allah bai zo da wani hukunci akai ba ina jira ni matar nan manzo Allah yana faɗin wannan tana tattaunawa da shi tana tattaunawa da shi ka matsa da yawa shine ana cikin tattaunawa nan shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ƙari sami Allah ƙaunar da titu jazu fi zojiya ta ce in dai manzan Allah ba zai yanke hukunci ba to ta kai ƙara wajen Allah to abin ya yi yawa sai na ci hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai game da mijinta kuma ta kai ƙara wajen Allah wallahu ya zama wuta hawara kuma Allah yana jin muhawarar inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne ko mai gani kaga ayan an saukar da shi ga haula amma kuma yanzu yana hukunci gaba ga duk duniya gaba daya to akwai irin wayannan da su da yawa cikin qur'ani wanda asali ga dalilin magana amma kuma amfanin ya game duniya gaba daya Na na mai cewa fi anna al-'atfa yastadil mughayara da kuma cewa adafi yana hukunta mugayara adafi in an yi adafi to yana hukunta bambanci a ka'ida idan aka ce jalasa wa ka'ada yaya mai musamman jalasa wa ka'ada to ka'idan usulul fiqh ya ce mana adabi yana hukunta mugayara inda aka yaka fiqh ya kamata ya zama daban-daban ne shine asali wato adafu shi ala nafsihi kadan ne kwarai da gaske akwai abin da kira adafu shi ala nafsihi li tagayyur al alfaz li ikhtilaf al alfaz an gani wato akan yi adafin abu akan kanshi in lafazi ya bambanta amma in lafazi ɗaya ne ba a yi kuma wanda aka ce jalasa wa ƙa'ada wato duk ma'anar ɗaya amma lafazi ya bambanta to ana iya yin irin wannan A gani ta kallama wa afsaha wa naɗaka wa ƙala ta kallama wa ƙala wa afsaha wa naɗaka yaya afsaha amma fi dalili takallama afsaha naɗaɗa kaga wannan kalma ɗin kaga duba sun bambanta amma an yaɗa fi to amma me yasa ka yaɗa fi saboda bambancin lafazi amma ma'anar su ɗaya duk da akwai malamai na fiƙewar luga su suna ganin cewa babu wani lafazi a duniya wai mutaradifa babu in ka ga lafazi ko da ma'anar ɗaya to akwai abin ya bambanta su mutumin da ya zarfi wajen sanin fiƙewar luga ya san balaga da kyau to ya san kowace kalma inda zai yarje ta ba wai kowace kalma ta kaga wai ma'anar su dai kawai duka kawai ai suna akwai inda ake aiki da kowanne an gani to ka samu mutumin da ya kware akan wannan fanni in kai mutum ya rubutu sai ga ta zazzana da kasa kaza da ya fi alkhairi da kasa sai ga ma'anar su daya aiki shi ya san wani sirri a cikin wannan kalma wanda baya cikin wancan an gani wannan to shi ne saboda haka adafi yana hukunta mugayara ya ayyuha allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ul amri minkum Allahu daban rasul daban ul amri minkum daban tunda an gani ne a tsakani wa qimu salata wa atu zakata wa atiiu rasul duk sallah daban zakata daban da ga manzo Allah daban Tana zalal mala'ikatu wa ruhu fiha ba tanazzal mala'ikatu wa ruhu fiha da mala'iku da ruhu suna sauka a cikinta ko sun sauka a cikinta kaga wannan zikirul khas ne ba'ad al'am ta'aziman da sha'anil khas kaga wannan sun bambanta bambanta shine wato ka annahu shay'un akhar an ambaci khas ne wanda shi ruhi idan yana daga cikin mala'iku sai aka ware shi na musamman kai ka ce wani mutum ne daban alhali ba mutum daban bane wato darajar shi ne a cikin su gaba ɗaya ya bambanta da su ta hanyar daraja shi za su yi akai wannan abu an gani? Hmm. na mu yi ce wafi hmm, wa'annan da mutlak ya fita da lijiyar kuma da kuma cewa daga cikin dilala na alfahar umarni umarni wanda yake mutlak yana hukunta wajen ci. bai da zalika min da wazi da wani wannan daga cikin ƙa'idoji na fahimtar a kamunina da kuma ainihin wato fitar da hukunce-hukunce daga cikinta kama tsara'a fi fahimin nasosin shari'a kama yadda ake lura da shi wajen fahimtar nasosi na shari'a tsara'a fi fahimin nasosin kanun al haka ana lura da shi wajen fahimtar ƙa'idoji na zamantakewa wa tijara da ƙa'idoji na kasuwanci da kuma ƙa'idoji na kai ƙara dokoki dokoki na kai ƙara misali akwai dokokin da suka tsara su nan wannan mutanen sudan da sauran garuruwa wato wannan yana magana kawanin wada'iyya dokokin da mutane suka tsara na ainihin kawo ƙara wani ukuba da dokoki na ukuba da waninta daga cikin ƙa'idoji da dokoki na daula الموضوع باللغة العربية wanda yake an tsara shi da lugar larabci tabakan limadatin saboda dacewa da mada na 149 na na dastur na dastur islamic eh, na dastur dokoki na musulunci wanda addini ne na daula wal lugar arabiya lugatuwa, kuma lugar larabci shine lugan wannan daula din shine lugar ta official lugar ta rasmiya an gane to kenan ana amfani da wannan ƙa'ida na usul fiqi wajen alkur'ani da sunna ana amfani da shi wajen kuma tsarin mulki tsarin mulki na ƙasa su lauyoyi dole ne lauya ya san usul fiqi lauya balarabe dole sai ya karci usul fiqi Su wadanda shi ake tsara shi ma tsarin mulki an gane na wala yi kawai? kamar za ka sun sa kowane mutum yana da iko ya tsara kowane ka a ce kowane mutum yana da iko ya tsara ainihin mulki gwargwadon al'adan garinsu da addinin garinsu sai a sai a yi shiru a wani wajen kuma ce tsarin musulun tsarin ƙasa akwai doka na ƙasa wanda yake na constitution kuma yana saba da kowane doka sai wanda ya kama an yi karo kowace ƙasa kowane gari yana da iko ya tsara mulki gwargwadon al'ada da kuma addinin wannan wajen sai kuma ce kuma duk wani duk wani gaba daya duk wani mulki da wani zai tsara to tsarin constitution na kasa yana sama da shi kaga ita tafsiri to haka haka suke yi to idan mutum bai iya interpreting ba zai ce to ai wannan gashi abin da aka faɗa na a zai shi to ai kuma sai ka hada wannan am wannan card sai ka fitar da hukunci to haka suke yi kuma duk lauyoyi sun iya irin wannan shi yasa tsarin da aka yi na Najeriya da yake akwai dan nau'i na san san rai a ciki to an ba da abubuwa masu fassarori da yawa saboda lauya in yana so ya yi zalunci ya san sai ya ɗauki fassarar da zai yi zalunci da shi ya tsarin najeriya yanzu kai baka isa ba za ka iya sani yanzu za ka kalmo kalmomi a kalma ya ɗauki fassara wajen biyar a cikin biyar ɗin sai lauya ya duba in yana so ya baka kariya sai ya amfani da guda ɗaya zai baka kariya da shi Ba ka ake in yana son ka to sai zaɓi kalmar da ya dace da kai in bai son ka sai ya zaɓi kalmar da zai kore ka ya eh, sha ce kuma su ne kaɗai suka san fasarar abin da ake nufi ko da kai kana jin turanci to sun ka san fasarar su suna abin najeriya kowane lauya zai iya yin abu wanda zai juya shi daidai da san ran shi shi yasa yanzu ake ta ihu cewa lallai tsarin mulkin najeriya kamata a canza shi don masu rubuta shi suna so su zalunci kasar wasu daga cikin suka kai tsarin mulki daidai da za su zalunci sai da kalma ta ba tana da faɗi sosai a faɗin nan ana iya shiga da kowane irin rai a ciki in ga zo ka kira su ce to waya za ku ku neman mun hanya da zan samu kaza sai saka da an gama sai su interpret ne shi daidai da abin da kake so sai ka zartar da shi an gani wasu ma sun ce wai ba san rai bane al'amari ne haka abin ya zo mutanen ma ba su san haka abin zai kasance ba amma yana da wuya wanda ka tsara shi masu ilimi ne sosai kan al'amura na sake amendment da shi kuma kula ake a nan da shi to har yanzu amma yanzu ana so a yi lasting wanda da ce buhari wayan suna ba shi goyon bayan majalisa da tuni an canza tsarin mulki yadda za a tsara mulki yadda komai haka duba yadda ake jam kes kes ɗaya sai shekara uku an yi ne za a zalunci mutum kana kana neman haƙƙinka a baka nan da wata ɗaya wata biyu sai a kai ma shekara uku shekara huɗu wani lokaci ma har ka rasu jigo a ƴaƴanka su ɗauka da jikoki. haka ake aka tsara mulkin kawai lauya in ya gada masu sai zai ce to kes ɗin yalla bai gaskiya ina da wani tafiya da zan yi a shekara ɗaya kafin dawo kaji to an daga ce shekara ɗaya kaga sai a tsara mulki to kana tafiya su ka roƙe su wani gobe gobe za mu gasa da hukunci to lauya in ya san zai faɗi to zai ce zai tafiya ko yana da wasu kes wanda ba zai iya zuwa nan ba akwai yadda suke yin abubuwan ko shi chief justice ma ya ga abin zai yi ɓanna zai ce ta wannan doka kaza sai a daga ce din ta yadda kai zaka tutu za ka samu biyan bukatar kama eh. sannan kalli matsalar bashi in kana bin mutum bashi zai ka kura Allah ya isa kawai kana bin mutum bashi saboda sun san za su yi zalunci su lokar kudin mutane in kana bin bashi ka kai mutum kotu za ce to shikenan ka san dai tun da kaga ya ci bashi bashi da kuɗi ka faɗi nawa za ka iya biya miliyan ɗaya sai ce kullum za ka iya biya duk wata ɗari biyar biyar kawo kofi kullum ka ruka mishi ɗari biyar biyar in ka ce miliyan ɗaya ce to haka abin da yake da shi ya za mu da shi kaga to duk irin wannan abuwa kaga bai da wani amfani kawai ka bar shi ne zo zalunce ka baki da Allah kawai sai eh, zai ce to yalla bai na je na nema na nema ɗari biyar ba ba samu sai ka samu miliyan ɗaya ba to shekara nawa za ka biya ka miliyan ɗaya wanda da kan jini hakura to sun wala sun kama to kan kankara suna jin fesis sai kawai mutum ya hakura ya bawa Allah kan ma ka kai karan shi sa masu wayo suke da suka ga mutum bai san kan shari'a wani suka ga yasan amma ya fara yi wani shi zai da kola da zai to kai ka zai zaka kuma mun ma kokarin ka za su zare da ido don za ka iya biya kuma sun ga wani tumarai to nan take zai ce zai iya kawo dubu ishirin ishirin ko kaza ba nan zai kuɗi na fitowa amma ya san doka zai ce to duk laifin mai nayi ba shi ne da ci da kuɗi na illa bai kisa na riga na gaya ma lauya na gobe zai zo dan da na jin lauya gobe zai zo sai ya canza kenan sai an sanda shi to a ga kaga ya ce zai ga lauya kan san matsalar lauya da zo ce da ya zama maka mai kaza ba mu da iko mu kulle shi ya wuce awa kaza in sun saka kasan lauya kenan in baka san lauya ba wannan sun kace ma suna kula da haka abubuwan yadda aka tsara abu kwata-kwata ba tsara yadda talaka zai samu wani adalci a cikin abun ba in ma sun karɓi kuɗin yan sandan kuɗin ba zai zo hannun kama. ba za ce dawo gobe da akwai wani doka da za a sa za ka sa hannu waye ya sa hannu jibi ga dawo haka za ka gaji ka ba musu kuɗin in dai kuɗi zo yin su ma ba za ka samu ba ne na ba da ba'da hadhihi kawane ba a cewa lallai sashen wayannan dokoki da an an asalin faransi waya ce wai an fassara shi ne daga asali na faransa asalin dokar na faransa ne ya ka mai da shi na larabci ba haka bane wato shi ne ke cewa kada a ce haka wa wadi wa hadha al ma ma arafa asali al-lugha al-arabiyya wanda ya tsara wannan asalin bai san usulubin lugar larabci ba a wajen fahimta kuma ne wai a ce ma ai wanda ya tsara wannan tsari namu na na mulki wato wato an tsara da tsarin faransa ne bai san usulubi na lugar larabci ba a wajen fahimta ولا قصد أن تفهم مواده على وقت على وقتها كما ya fahimci ainihin wato mawad na ainihin wannan dokoki ba dacewa da larabci bai yi shirka akan ƙa'ida na larabci ba shi an gari ya yi shi ne ya fahimci ainihin mawad din abinda dokan ya kusa ne akan dacewa da ka'ida na faransa لأننا نقول إن القانون الذي كلفنا به سيجا باللغة العربية رامو شيء للي دوكا وانا أكلف عمنا شيء أن أرى شيء باللغة العربية وانتظر صادرا أما يفهم الأساليب العربية kuma sai aka lura da shi yana faruwa ne daga wanda yake fahimtar usulubin larabci wala yastaqimu taklifu bihi illa idza qasada fa qasida fa wato taklifi da shi baya ainihin miƙewa sai idan an yi nufin fahimtar shi a wuski a salibin luga akan dacewa da uslubi na luga allati sai ga yau wala ibra bi asalibin luga fi allati nukila anha ba a lura da uslubin lugan da aka ciro daga gari shi a ce an ciro daga faransa ne asalin tsarin mulkin tsarin faransa ne amma tunda an rubuta da larabci to dokar larabci za a zo ne wala hada idza taharada an-nas al-arabi wa asalin min faransi anan wajen idan nassi na larabci ya karo da asalin shi na faransa lam yumkin tawfiq bainahuma ya zambe yu ay jam'i tsakanin su yi umaru bi muktadan nas al arabi za yi hukunci ne da abin da nassin larabci ke hukuntawa annal nas la yukallafun illa bima yafhamun domin su mutane ba a kallafa musu sai abin da suke fahimta wa huwa ma nushira bainahum shine abin da aka yada tsakanin su nan ba dai yana magana tsarin mulki ne wanda na faransa ba na musulunci ba idan mutum zai karanci tsari zai karanci lo a ƙasar faransa a ƙasar kai a sudan irin ƙasashen misira da sauransu za a koya mai na musulunci kuma a koya mai tsari na irin tsarin mulki wanda ainihin wannan ta tsara faransa suka yi musu mulkin mallaka to tsarin mulkin da ake duba mai ko a ce su ɗin nan musulmi ne tsarin na musulunci a dokar da ake bi gaba ɗaya kuma zai zama an san sa musulunci ne a ciki amma ba musulunci ne shi ne to yanzu malamin usul fiqi sai musu usul fiqi su da su da na musulunci da na gargajiya zan ce wani mai na turawa wannan kenan Wa alaikum salam. ya daizi eh wani gaba kamar ya kamar yaya shi kotu suna da wasu rufin irin da kuma abuwa suna da ƙa'idansu na shari'a hmm? kuma ƙa'idansu. na Najeriya akwai matsaloli da yawa cikin shi yana karban ainihin interpretation kala-kala saka ya danganci in masu adalci za su fasara shi fasarar daban in azzalimi za su fasara shi fasarar daban haka tsarin mulkin Najeriya yake kisa yana buƙatar a sake amending din shi lauyoyi da yawa suna kira yi amending ko da ka san ka gaskiyar magana ragar lokacin da ake maganar shari'a shari'a cewa ya kamata a za ka shari'a a Najeriya ai lauyoyi da yawa suka ce babu ainihin tanajin da aka yi wa shari'a a cikin dokar Najeriya babu shi suna ta kuce shi ko za ka sun kawo hujjoji ba wani amma to amma kuma daga sai wani kuma zai yi ma interpretation hujja cewa an ba da dama ga kowace ƙasa ko a kowane gari ya amfani da abin da ya dace da shi na al'ada da ajiyi to da shi ne gwamnan zamfara ya laɓe aka yi ta buga da yake shi ma yana da ɗan alaƙa ya karanci accounting ba ya san ya san lo daidai gwargwado to sai ya naɗe a nan wajen ya yi ta maimaitawa in an kawo wancan sai kawo wannan wasu suka rubuta su. to da haka ne dole ne yau san jikin leave da kawai kyale su yi it would work kyale su ba zai aiki ba su da kan zaka lalata kan kyale su in ka ce za ka tsaya yanzu ka ce ka ce ko ya are not a muslim don't da them to wala ya kawai kada kristoci kan sabu ka tsaye maka da hankali mutum da mutum da musulmi shi ne musulmin da ya sani ne tun ko duk yanzu ya zauna arewa ya san ko yake mu'amala yake kawai kada ma kristoci ba Imo suna baka su wahala suna ja da musulmi a lokacin da za su tsara cazuwa wajen yin abu amma a kyare shi ma matafi da ya gane ke tunin wada gaba ɗaya shari'a zone tunin wada kawo ina ne hayi to tun da aka ce shari'a zuwa da ne tun daga lokacin aka huta ana ta ihu shari'a shari'a dole shi ke nan da an kyala mutane har zuwa yau yanzu na shari'a babu shi ne bismillahir rahmanir rahim al-mubah al-mubah ma khayyara shari'a al-mukallaf ma ma shi mubah shi ne abinda mai shari'a mukallaf ya ba da zaɓi fi haka ne bayanar fil watar fil tsakanin yi da bari mai shari'a mukallaf an gani ma shari'u al-mukallafa abinda mai shari'a ya ba da zaɓi ga mukallaf tsakanin yi da bari na walahu an yaf'al walahu an la yaf'al wato ya samu ya aikata ya samu kuma kada ya aikata kuma ne tunda an ce in ma ka yi ko ka bari kal'ar kamar cin abinci in mutum ya ga dama ya ci ko kai ya ci washur da sha wallahu libari da kuma wasa wasa wanda yake kubutacce wasa wanda bai saba ma shari'a ba wa da qala shaukani fi tarihi hakika imamu shaukani ya faɗa cikin tarihi babu ma la yumdagu ala fi'li wala ala tarki shi mubahi shine abin da ba a yaban mutum wajen aikata shi ko kan bari. shi ma'ana annahu a'lamu a'lama al-fa'ilahu annahu la zarar alayhi wato ma'ana Allah ya sanar da mai aikata shi cewa babu cutarwa a gare shi fi'lihi wa tarki wajen yin shi ko barin shi in an ce ma aka ce ga nono kace baka sha ba mai kira sama ga abinci kace baka shi ga ruwa kace baka sha duk sanda ka ga daman sha ka sha ka ga daman ci ka ci ya rage naka an gane ko kada yutlaqu ala ma la darara ala fi'li wato akan wawaita abinda babu cutarwa ga aikata shi koda koda yana da fa'ida in ya zama to babu cutarwa ana kira shi ba wa in kana mahzuran fi asli koda ya kasance an hana shi ga asali na amma yunalu damul murtad ba. wato jinin wanda ya rinda halal ne jinin wanda ya rinda halal ne wato ma'ana ne ba cutarwa ai la darara alaman araka babu ainihin cutarwa ga duk wanda ya zubar da wannan jirin. wa yuqalu lil mubah al halal wal jaiz eh ana ana faɗa ga mubah ana kira shi al ana kira shi jaiz idan ya ce abu jaiz ne ko halal to mubah duk abu ɗaya ne wa huna yulahazu annahu udkhila fil mubah wajen za a yi mulahaza za a lura cewa an shigar cikin mu ba ma ya kula haraman izafi abin da yake kasancewa haramun ka zaka al asal ka asali thumma ya'ridu ma ya ji yaj'aluhu halalan sannan sai wani abu ya bijiro wanda ya sanya shi ya zama ya zama halal kadamul murtad kaman jinin a wanda ya rinda kaga asalin shi haramun ne jini zubar da jinin dan adam haramun ne a gane dan adam na da wani daraja wanda baya halarta a zubar da jininsa ko Eh, amma kuma wani abu yakan bijiro wanda yake sanya abin ya halarta kamar rinda irin da ya bijiro to sai wanda jinin shi haram ne da sai kuma halal eh. wato lokacin wato domin ya kasance jininsa da hukuncin kasancewar shi mutum a matsayin shi na mutum jinin shi haram ne a zubar a lokacin da ya yi rinda sai haramcin jinin shi ya gushe sai wannan alfarma na jinin ya gushe kamar yadda karban dukiya daga cikin sadakin ainihin mace ya kono harama yana zama haram ba a ciran komai daga cikin dukiyar mace da sadaki bi da qawli idala wa in arastu mustidala zaujin makana zaujin hmm. da hukuncin magana Allah ne cewa idan kuna so ku musanya wata mace a matsayin wata mace ba dai su mai gida hunna bin ya zama kun ba ɗaya daga cikin su dukiya mai yawa in ɗara dukiya mai yawa na fada ta ku zo in shaya eh kada ku ciri komai daga ciki da wannan za a ishara cewa sadaki bai da iyaka inda ce kun ba ɗaya daga cikin su in ɗara kenan sadaki ne ba shi da iyaka kuma ji wani ba mu san iyakan sadaki ba tunda an kira kin ɗara a sadaki na da karanci nawa ne karancin sadaki in jiwa rubu dinar shi da malik khilafar li ahmad a wajen ahmad ko zobe na bakin karfi aka amsa yayi ko zobe bakin karfi aka bayan sadaki yayi an gani sadaki ana iya ba da karancin kuɗi sannan ana iya ba da kuɗin da bai da iyaka a ba da siliyar sai a matsayin sadaki inda na ga cewa su kansu masu kuɗi suna kwaɗayi wajen sauƙaƙe sadaki ko wani auren da na gani manyan mutane da suka yi aka yi auren a sultan bello nan kudin ya yi a dubu hamsin hamsin hamsin hamsin bai wuce hamsin hamsin ba kuma manya suka yi auren akwai mana arba'in kuma kan ka gama masu auren mutane ne masu wadata sosai ba su irin sanya kuɗi mai yawa ga sadakin ba an gani ku sai Allah ya ce idan kuna so ku musanya mace a matsayin a ko mace a matsayin wata mace ko na'am kuma kuka ba ɗaya daga cikin su sadaki mai yawa fala ta ku rubayin shay kar ku karɓi komai daga ciki kan ku zalunce ku kwace mu a ta hudona wa bukana wa isman wabina shin za ku karɓe shi da kirkiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake a bayyane walakin shi shika shika sai dai da ci gaban ainihin saɓani in sabani ya ci gaba tsakanin su ya za an an yi dufa'a mala mala dufta dabi ترفع مالا مالا أن أن تدفع مالا لي جاز أن تدفع مالا تبتدي به نفسها ko jaza an tarfa amana ya halatta matar ta lika dukiya tabtadi bi nafsa ta fanshi kanta da shi a matsayin kulki ke wa an ta kai kuma ya ka amsa kai idan matar ta baka wannan kuɗi ta ce kulki to ya halatta ka amsa a nan wani tun da ita ta ce a rabu kuma rabu wannan babu cutarwa ta bangaren ka ba wai kana cutar da ita bane amma da zaran shari'a ya gane kana cutar da ita ba shi ne sai a kwace wannan kuɗin da ka baka kuma kulki ya tabbata kuma ji wani hukun kaga na wajen kenan haramun ne mutum ya karɓi ta in ba ta bashi ba walakin yulahazu annan nasiyar ismi fi akhdhi al sai dai ana lura cewa lalle kore zunubi da aka yi din na cewa babu zunubi a wajen karban ainihin kulki fansa wa ibadatu dam da kuma halaccin jini yayin rida. Ba ya hukunta wannan ya zama halal bi ma'ana annal fi'l yakunu mukhayyara fi cewa ya zama aiki an bada zabi ba zabi ya ka bayar ba fa inna ibtida'a an-nafs idza tahassara eh wato eh wato lalle fansan kai fansan kai idan da asaratul ishra idan ainihin mu'amala yayi wahala idan mu'amala ya yi tsauri sosai tsakanin miji da mace mu'amala ya yi tsauri wa kanan nushus min janibiha ya kolo ibtida madluma sai zamanto akwai saba wata bangaren ita matar ta kangarewa mijin kangarewa ya kana cikin bangaren matar wato rashin rashin jin daɗin auren ya yi ya yi kamari sosai a nan wajen a wato ya zamanto ana ganin matar za ta kangarewa mijin to ya kone ibtida mm. a nan sai a samu mai fansa sai matar ta ba da wani abu aure ya rubu idan karɓar dukiya ya kasance halal ne ta ɓangaren miji ya samu ya arsa wa lahu an yi afuwa ya samu ya yi afuwa fala ya tsoro kare ya nema wala eh, babu zunubi a gare cikin halin nan guda biyu wani Eh, wanda ya rida wanda ya rida da ainihin ridansa wato ana kashe shi tilas idan ya ci gaba yana mai nacewa kan kafirci ko an kira shi an mai nasiha an mai wa'azi da sauransu amma duk da haka ya ci gaba da ridda a cikin garin musulunci za a mai hukunci idan mutum ya rida a najeriya ba ne a ba idan mutum ya rida a najeriya hukuncin shi na allah shi ya sayar da zai da shi najeriya ba ta bin tsari na musulunci kada wani ya yi rida kace za a ce za a tura yan gizba an gane masu hukuntawa su ne hukuma an gane a kai shi kotu na musulunci to ba na tsammani za a kai shi kotun najeriya a yanki mai hukuncin kisa kotun najeriya ta ba da dama kowa ya yi addinin da ya ga ya dace da shi ko da ya ga cewa zai bauta wa dutse ne ba ruwan ya sa kowai taro da aka yi a nan gidan gwamnati a wato tsakanin musulmi da kiristoci gwamna ya kira taro misali a cikin taron yan kan sun kira manya-manyan sojoji san san su kira a matsayin musulmi na cutansu saboda musulmi na aure musu 'ya'ya da sunan wai yarinyar ta musulunta suna so kotu ta ɗauki matsala a hukuma ta ɗauki mataki akan wannan abu ya zama to in yarinya kirista ta musulunta a hana ta na mata gano wannan to shi ne suka suka kawo wannan maka kuma in ka gansu manya-manyan san wannan ya miƙe ce sunan shi kaza san ne kuma yana wakiltar kan ne wannan kaza kan ne wannan ka gansu abin zai baka mamaki jama'a ba su samu san guda ɗaya da ya miƙe ba. Hmm. gaba ɗaya kan san wannan sun fi hudu yan kan ne. to bayan sun gama wannan magana din sai gwamna ya miƙe kawai sai gwamna ya dama yana nan zai ce to zai bada amsa kan wannan yace dangane da abin da ya shafi musulunta ko rashin musulunta yace gwamnati ba ta da hannu a kai tsarin mulkin Najeriya ne yace tsarin mulkin Najeriya shi ya hukunta duk yarinya ko yaro wanda ya kai shekara goma sha takwas yana da iko ya zaba addinin da ya masa idan mace ya ce idan mace krista ta zaɓi ta zama musulma kuma ta auri musulmi ba zai iya hanawa ba ya ce in kuma suna ganin a cikin tsarin mulkin najeriya akwai wurin da ya tanaji da su ya sa sa da zuwa sanar shi so haka shi ba zai iya yin wannan ba kuma sun yi magana kan siyan filaye maganar siyan filaye cewa wai ba a ba su dama su siya filaye a sabon gari tudun wada wasu wurare su gina coci wallahi kuwa shi ne kuma da ce to maganar siyan fili in mutum na da fili ba zan iya cewa dole ka zo ka siyan ma'yan kan da fili ba a fadda wani in ya gana ma zai siyar yariya ka ce to ai matsalar ba ba masu siyar wani lokaci mutum zai siyar ma wani sai mai unguwa ya ce ba a gina coci a nan area so the government should do something to this wasu wani mai unguwa ko wani mutum zai ce wai ka za shi ba a gina coci a Najeriya shi akwai wani waje da ba a gina coci a Najeriya da aka hana a zo sani ka ji ka rubai da suke maganganu ga manya malaman musulmi manya manya ga wane ne ga wane ne ga jama'a su ga suke sakin wannan magana ne kaga ashe suna da karfi kuma irin wannan misali yanzu da za a samu wani musulmi ya yi zai koma kirista yanzu su kuma za su bi kamar shi bayan su abin da ya sa saboda sun ga da wuya ga musulmi ya yi rinta ka ga musulmi ya yi rinta da ma rabon bai ne da ma can ba ma fahimta musulunci ya yi ba amma ce musulmi wanda aka haife cikin musulunci ya san musulunci ya dandana, ya ji daɗi eh? zaki musulunci ya tuma ce ya koma baya ba na tsammanin ba taɓa yi ma haka ba ne ko ɗan wiwi ko ɗan ko da ka ce za ka ba shi miliyoyin kuɗi ne wala zai yarda ba kun fahimci wannan to a takaice dai kaga wanda ya rinda hukuncin shi mai kisa to amma shi ne na kawo wani shekara a manta Najeriya ko da mutum ya yi rinda tun da tsarin ba na musulunci ba ne kada a ce za a ɗauki mataki a ce tun da ya yi rinda dole a kashe shi a da zai ta roƙon Allah Allah ya kawo mana tsari na musulunci a Najeriya na'am wasu ti hmm. ba ko ba ba da ba ta da abin da eh a ah, to ba za ta ta tanaji ba ba ta da dangi ta nemi dangi da ta nemi abokan ta gaya musu ina so yi kulli idan ya mijin na ina so rabu da shi shikenan in miji ya ce zai mata kulli kyauta ma shikenan ai yace ya ba ta fi sabi na kulli ya danganta in dai har da ya zamanto tana son shi kuma ya zamanto magana da ya faɗa bai yi muni da yawa ba kata ya haka kasa ne mijinta ya sake ka annabi ya hana sai dai ya zama dole labudda sai an rabu saboda cutarwar ya yi yawa Na, wasu tila ba za a nemi ya tuba ina ne malam ya tuba idan an nemi ya tuba bai tuba ba wa zalika liqawlihi alayhi salatu wassalam wannan saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam man dana dina wa badatul maqtil duk wanda ya musanya addinin shi ya rinda ku kashe shi na'am wa bizalika yatabayyan anna nafiya la yastawi ibaha da'iman to da wannan dan an ce fala isma baya hukunta halacci da'iman bal yastawi bi ma yadullu al wudu eh wato wani abu yakan gwamu da shi da yake nuni akan shi. aka ce abu babu zunubi amma ko wajibi ne shi na da ku na'am masjidul gida wa alaikum salam eh. Is your faith what? Um, ya musu ne eh, zai musu amfani da abu a hankali ya ce in lafiyar kalau sai ciwon aids ya kama ka ko wani ciwo wanda zai iya shafan al'umma gaba ɗaya ake da kai ana isolating mutum to da ya fi ya fi HIV ya fi HIV haɗari akwai ciwon da mutum na da shi ana isolating shi from society a cire shi gaba ɗaya ba a san yi mu'amala da jama'a hmm? yanzu akwai akwai akwai sanda aka ta kashe wasu dabbobi saboda da tsuntsaye saboda Ebola kuma sojoji idan suka ga mutum yana so ya kawo musu rauni a wajen yaki bilibiri ya falle a guje zai su harbe shi me za su harbe shi zai cutar da su akwai instance wanda zai kasance mutum a kautar da shi shi ya fi alkhairi ga al'umma don yana so ya kawo musu wani wani abu sabanin nasu kuma zai cutar da al'umma ya kawo rabuwan kai ba ya kashe shi a wannan magana maganar banza ne ai kamar turawa da suke maganar jihadi ne ce wai musulmi suna ta kashe mutane suna maganar jihadi amma kuma sai su ta kashe mutane akan demokarasi. amerika ta yi ta yaƙi tana zubar da jinin mutane akan sai an yi demokarasi. amma kai in ka zo kai akan shari'a musulunci wanda yake na Allah ne ma za ce wai me yasa za ka yi haka za ce addinin musulunci takobi ne kaza kaza fitina ne waye da zo na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al-babu salih eh nau'u salih okay an-nau'u salih nau'i na uku huwa ma zina fihi salatu ahruf eh shine abinda aka kara sannan a Najeriya juyin mulki ya hukunce shi <laughs> ɗan um, kawo mutum ɗaya ne da yake mulki mutum ɗaya yana mulki don an juya shi ya ce a kashe mutum eh to don wannan wanda ya bar addini addinin Allah kuma an ce a kashe shi dan ne ba ana ganin akwai akwai abin da wanda hankali zai dauka ma hmm. na nau'i na uku wa ma zida fihi salatu ahrufi ala sulasi shine abin da aka ƙara harfa uku akan sulasi wa arba'atu abwa babu hudu ne na babul awwal babu farko hmm. istafal yastafilu istiqalan استفعل يستفعل استفعالا موضوعه استخرج يستخرج استخراجا eh abinda ake aunawa da shi istakhraja yastakhriju istikhrajan wa alamatu an yakuna madihi ala sittati ahruf alaman shi ya zamanto madin shi harfa shida ne bi ziyadati al hamza wa wa sin wato a ƙara hamza da sinun da ta a farkon shi wa bina'uhu bi ta'aliya ana gina shi ne akan ta'addanci shi muta'addi ne inda ya ƙara hamza da sinun da ta galiban an gane ba tsari da ba galiban yana zamantowa wato muta'addi na wa kad yakunu laziman kuma wani lokaci yakan zama lazim misalin muta'addi na hau istakhraja zaidun almal zaidun almal zaidu ya fitar da dukiya ista kharaja kaga da kharaja ne azalin kharaja ya mutaaddi ne ko lazim lazim ne amma ƙara hamza da sinin da sa'u a farko sai ne da shi mutaaddi zaidu ya nemi ya fitar da dukiya misalin lazim nahu istaharaja misalin lazim istahajara fil tabo ya zama dutse tabo ya daskare ya zama dutse an gani hajara hajara. an gani shi wannan istihajara din bai mai da shi muta'addi ba karawa yana nan lazim wakilan ne talibin an ce a shi wannan istaf'ala din yana zuwa ne da talibin fi'il dan neman aiki na'u astaghfirullah astaghfirullah ai atlubul maghfira min Allah ai ina neman gafara daga Allah subhanahu wata'ala ina neman gafara daga Allah astaghfirullah ai atlub kama kaga wannan ya takaita yasa karatu mutum ya faɗi shi yana da kyau kuma ka samu wasu littafan za su gaya ma yana da ma'ana yana da ma'anar sayruratu shekin za shekin ko yana da ma'anoni daban-daban a ga iska hajjara sai ai swara kaga wato tabo ya zama dutse ko to yana da ma'anoni da yawa banda talab kamar ga wannan sai tsaya kawai kan talab yi za mutum ya rinda faɗa kan mutum ya karanta littafi ɗaya na larabci ya tsaya ya ce ya riga ya karanci kaza a'a saboda in ba ka sai mutum ya zo ya yi kuskure a cikin wasu al'amura Allah shi taimake mu albab lakta huna gaba ɗaya matsaya na ya isa lokacin ya tafi insha Allah kamar yadda muka sanar a insha Allah wani ran asabar da muke so mu mu rufe da izinin Allah ran asabar za mu yi hutu na gaba ɗaya zai zai shafi zuwan ku? yanzu aka ce kada ce lahar suna fara nan ramadan ramadan a zata ke wani fara biyar ku? ko hudu na? inda muka zo da wuri muka tashi da wuri za a iya yi ba za a kafura wa mutane ba ranar za mu dan za a ɗan gyara a cikin share shi wannan da za a kwashe ka kafe